Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba goma ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfahar rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilo Hashim goma za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanin labarai. Silisi biyu na manyan hare-hare da aka kai cikin Amurka a shekarar 2018 masu matsalar taɓin hankali ne ke kai su a cewa wani rahoto. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jakadan Birtaniya Amurka da ya kira shi da kiki sakare ne. haka kuma za a ji cewa wata kotun amurka ta yanke hukunci cewa shugaban amurka donald trump bai da ikon katse duk wani ba amurka daga shafinsa na twitter kanun labaran kenan to wai ko gaba jin labarai za ku ji tattaunawar abokin aikinmu yusuf aliyu harande da sabon shugaban kamfanin mai a najeriya na nnpc wato malam mele kyari ni wanda na gada da kamakanti baro suna cikin wa'annan wa'annan mashawartan shi suna cikin wa'anda suke duk ya shirye shiryen da kamfanin nan take don ta biya bukatun da gwamnati ta samu saboda haka abin da za yi abin da ina tabbatar shi ne zamu gina kan wannan gyaran da aka yi Rashin jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar da na Amurka ya shirya wani taro a birnin New York inda jam'iyyar ta yi kira ga gwamnati jamhuriyar nijar ta ba kowane ɗan ƙasa 'yanci amma kuma su masu mulkin cewa suke yi a cikin nijar eh, tsakanin 'yan kasa shugaban kasa ba shi da matsala ga kore a yau kuma shi a dalilin kullum yake kira kama wasu 'yan kasa da suka ware kansu madina dauda kuma na tafi da shirinta na demokuraɗiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Silisi biyu na manyan hare-haren da aka kai cikin Amurka a shekarar 2018 masu matsalar taɓin hankali ne suke kai su kuma sama da silisi ɗaya na hare-haren waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen ko kuma jim kaɗan bayan sun bar wajen. Wannan ƙididdiga da aka gano tana cikin wani ɓangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron ƙasa wadda ke zama wani ɓangare na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka ta fitar jiya talata. Wadda ta yi nazarin duk har-haren da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko kuma suka ji raunuka a ciki. Cibiyar ta gano irin waɗannan hare-haren har guda 27 a faɗin Amurka cikin shekarar 2018 da suka hada da irin harin da ya faru a watan Fabrairun shekarar 2018, inda aka buɗe wuta ga ɗaliban sakandare na birnin Parkland na jihar Florida, wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane 17. jiya talata shugaban amurka donald trump ya kira jakadan birtaniya amurka kim da roch sakare a wani yunkurin watsi da rahoton jakadan ya bayar kan trump cewa shi da ne kuma maras kwarewa a cewar trump a shafin twitter jakadan birtaniya wanda ba a maraba da shi a nan amurka ba wani mutum bane da aka damu da shi ba shugaban na amurka ya ce da roch wanda shine babban jami'in diflomasiyyar birtaniya a washington tun shekarar 2016 kamata yi wato kamata ya yi magana akan kasarsa da firaminista a akan tattaunawa ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai wadda ta kasa idarwa kuma kar ya ji haushin sukar da ya yi akan yadda aka yi shirme wajen gudanar da al'amarin ya ci gaba da cewa na faɗa wa Theresa mai yadda za ta cimma yarjejeniyar amma ta bo ta hanyar ta tawauta ta kasa idarwa. Cikin 'yan sa'o'i da waɗannan kalamai na Trump, sakataren harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt ya yi kashedi ga Trump ya ce masa kalamansa ga Trump da Birtaniya na cike da rashin mutunci kuma bai dace ba. Hunt ya ce idan ya zama Firaministan Birtaniya bayan mai ta sauka, zai bar da Roch ya ci gaba da zama jakadan Birtaniya Amurka. Wata kotu a Amurka ta yanke hukuncin cewa bisa tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa shugaba Donald Trump ya katse masu sukarsa a shafin Twitter, wanda hakan ya sake janyo suka ga 'yan siyasa da ke koran masu suka daga shafinsu na kafafen sada zumunta. alkalai uku na kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin new york dukkaninsu sun amince jiya talata cewa saboda shafin twitter na trump ya zamto shafin al'umma ba zai iya rufewa ga duk mutanen da suka kyamincewa da shi ba Tun farkon kwanakin da ya hau kan mulki, Trump na amfani da shafin Twitter wajen fitar da wasu ƙudurorinsa ya kuma mayar da martani ga masu sukarsa, har ma da faɗin ra'ayinsa akan kowane irin batu ga yawancin mutane. Shafinsa na Twitter ya zamto wata fuskar shugabancinsa. Alkali Barrington Parker ya yi rubutu a madadin sauran alkalan yana cewa, tsarin mulkin Amurka bai bayar da dama ga jami'in da ke wakiltar jama'a wanda yake amfani da kafafen sada zumunta ga duk wasu harkokin aikinsa ya rufe wasu mutane saboda sun bayyana ra'ayoyinsu wanda shi jami'in bai amince da su ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya talata cewa zai duba a hankali kan yadda sakataren ma'aikatar ayyukan Amurka alzanta Acosta ya amince da wani sauƙaƙƙen hukunci kan zargin safarar yara ƙanana da lalata da ake yi wa hamshakin attajirin nan Jeffrey Espin sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da yake matsayin mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Florida. Yayin yawan 'yan majalisun da ke kiran da Acosta ya yi murabus ke karuwa. Trump ya kare shi yana mai cewa ya kasance ƙwararren sakataren kwadago na tsawon shekaru biyu da rabin da yana aiki. Shugaban na Amurka ya ce mutane da yawa suna cikin wannan batu na Estin, amma da a ce ana iya maimaita lokacin abin da ya faru shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar da suka gabata, zan yi tunanin da waɗanda suka aikata ba su aikata ba. ya ci gaba da cewa za mu saka ido a kai cikin nutsuwa. Kamfanin kera motoci na Volkswagen zai kawo ƙarshen kera motocinsa samfurin Beetle bayan da wato bayan da ya fitar da motocinsa da suka rage masa a wani sashen kamfanin da ke birnin Puebla na ƙasar Mexico a yau Laraba. Tun shekarar 1930 ake kera motar Beetle lokacin da injiniya Ferdinand Poch na ƙasar Jamus ya zana abin da aka yi wa lakabi da motar mutane da ake kira Volkswagen a Jamus bisa umarnin shugaban jam'iyyar Nazi Adolf Hitler. An sake ƙaddamar da motar bayan yakin duniya na biyu domin nesanta ta daga tsarin mulkin Nazi. wanda a hankali aka alakanta ta da al'adar fitar da wato aka alakanta ta da al'adar fitar ganin dama ta shekarar 1960 motar ta ƙara yin suna a shekarar 1968 a wani fim da kamfanin walt disney ya yi mai suna the love bugs daga ƙarshe ba shi yiwuwa a ruruta matuƙar buƙatar da ake a cibiyoyin da ake tsare bakin haure a ƙasar libya kan hanyar zuwa libya fyaɗe da kisan kai da kuma garkuwa da mutane abu ne da aka saba gani wanda yake da wahala a samu wani da bai taɓa fuskantar irin waɗannan abubuwa ba tun kafin shiga irin waɗannan hali mutanen da suka guje wa yaƙi da kisan kai ƙarai dangi da tashashen hankula na 'yan daba da kuma talauci sun bar gida ne saboda suna son su rayu libya wani mataki ne da ke dab da turai kuma yawancin waɗanda suka rayu akan hanyar ta zuwa sun tari wato sun tari suna fatan za su kai ga zuwa turan kafin nan suna fada wahalar tsarewa da rashin matsuguni da yaƙi da kuma talauci suna tsoro a cewar bakin hauren Sarfilo Hashim Gumal ke ya karanto mana labaran duniya daga nan Washington DC. madalla sabon shugaban kamfanin mai a najeriya wato nnpc wanda shugaba muhammadu buhari ya nada malam mele kyari ya yi alkawarin kawo sauyi a harkokin kamfanin yana mai alkawarin magance karancin wutar lantarki da ake fama da shi a najeriya malam mele kyari ya yi waɗannan kalaman ne a hira da ya da abokin aikinmu yusuf aliyu harinde kuma ga yadda hirar tasu ta tafi na farko ni ba ko bane kan tafiyan wannan aikin naka bani ni wanda na gada da mai kanti baro ina cikin waɗannan ban ya mashawartan shi na cikin waɗanda suke duk iya shirye shiryen da kamfanin nan take don ta biya mu katin da gwamnati ta samu saboda haka abin da za mu yi abin da ina tabbatar shi ne za mu gina kan wannan gyaran da aka yi kuma mu kara tabbatar cewa wannan kamfanin ta yi wa kasa amfani kuma mun cewa mu cewa burin da aka samu ne saboda haka ba wai wani sabon tafiya ba ne a kara hidima za a yi ina tabbatar maka cewa muna cikin su dama mutane ake ake kuma in insha Allahu za mu kai ta inda ake nufi wanda shugaban ka ya amince da abubuwan da za mu na farko shugaban ka ya ba mu structure cewa mu tabbatar refinery sun mutum aiki kuma insha Allah nan zuwa karshen wa'adin su za mu tabbatar cewa refinery na sun fara aiki da yadda ake bukata na biyu sanin kowa ne wutan lantarki matsala ne a kasan mu kuma ga muna da gadi mara iyaka saboda za mu tabbatar cewa wannan gas din na an ɗauko ta kayi wa kasa amfani a tabbatar cewa an samu cikakken lantarki kuma a tabbatar cewa industries ko kuma masana'antu da suke da bukatar wannan gasa kuma an kai musu na uku akwai maganan yan kasa suna korafi cewa wannan kamfanin suna abubuwa ba wanda ya gane abin da suke suna tabbatar maka wannan ko ba wanda wani abin da za mu bude insha Allah duk ayyukan da muke wanda ya dace da jama'a sani za mu tabbatar cewa mutane sun sa abubuwan da muke a madadin su na karshe shine muna yi wa mutane alkawari cewa za mu yi wannan aiki cikin mutunci kuma insha Allah muna fatan ba za mu ci kunya ba kuma wannan nauyin da aka dai mana in Allah ya yarda za mu iya kokarin mu tabbatar cewa nan zuwa karshen wa'adin shugaban kasa in an jiya an waiwa an duba za a tabbatar cewa lallai an ba mu amana kuma mun amana. Ka yi magana a kan abin da ya shafi iskar gas wanda kusan za a ce Najeriya tana daga cikin ƙasa da take ainihin samar da iskar gas a ƙasashen duniya. Amma kuma yau za a ga cewar yanzu a Najeriya ana samun ƙarancin amfani da wannan gas ko kuma za a ga cewar kuɗin siyan gas ma a Najeriya yana da tsada wani tsari kuke da shi wanda za ku kawo sassauci a kuɗin gas ga talakawan Najeriya? dama matsalan shi ne gwamnatoci da suka shuɗe da su sa hankali akan da shigo da gas daga rijiyar mai a kasu zuwa gidaje ko zuwa masana'antu ba saboda haka mu za mu mai da hankali akan mu tabbatar cewa wayannan sun da kuma compressor station da sauran abubuwan da ake bukata a tabbatar da gas nan kai ko daga rijiyar su har zuwa inda ake bukatar su za mu sa hankali akai eh, rashin yin wannan shi sa ya kawo karancin gas a kasan idan kuma aka samu aka kammala wayannan na tabbatar muka cewa farashi za ta dawo daidai yadda kasuwa ta kawo kuma ina fatan abin da suke nufi akan gas mai tsada LPG da ake ya kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne shi ma muna da namu shiri da zamu za mu tabbatar cewa nan zuwa ba da dadewa ba LPG da ke kasan mu za mu ɗauko shi mu kawo su mutane kuma insha Allah in ka kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kawan da ake a kasuwa saboda haka nan zuwa ba da dadewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba don za mu shirye-shiryen muke mu da za mu sarrafa wannan. na rantse don mutumin da ya ci amana ga amana sai ta ce shi mai haƙuri yakan dafa dutse amma ya sharo mai shi mai haƙuri dafa dutse amma ya sharo mai shi mai haƙuri yakan dafa dutse amma ya sharo mai shi. to madalla malam mele kyari kenan sabon shugaban nnpc a hirarsa da abokin aikinmu yusuf aliyu harande sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin karashin wannan hirar sabbin shugabannin reshen babban jam'iyyar adawa a niger modem lumana a nan amurka sun yi kira ga hukumomi a niger da su baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin faɗan albarkacin bakinsa abokin aikinmu abdulaziz adali toro ya halarci taron a birnin new york ga kuma rahoton da ya haɗa mana wata tawaga 'yan jam'iyyar adawa ta modem lumana daga jamhuriyar niger wacce shugaban 'yan adawa hamma amadu da ke gudu hijira ke jagoranta ta kai ziyara birnin new york da ke nan amurka inda ta halarci taro na musamman da magoya bayanta mazauna na amurka waɗanda suka fito daga jihohi daban-daban an da yi wannan taron ne a cibiyar raya al'adu ta bugaƙen fata da ke birnin na new york inda aka kafa sabon reshen jam'iyyar ana amurka waɗanda suka maye gurbin tsaffin jami'an reshen da suka kammala wa'adinsu. 'Yan kasar Nijar da dama magoya bayan wannan jam'iyyar sun nuna kauna da haɗin kai a junansu inda aka yi liyafa tare da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A lokacin da yake jawabi shugaban da ke kula da wannan taro ya yi kira ga mambobin jam'iyyar da ɗaukacin 'yan Nijar su haɗa kansu. ga abin da ya kamata su yi cikin lumana lakakane a cikin lumana shi yasa suka yi da wannan biro na kira wanda su president mungan su secretary general bayan haka tsohon shugaban reshen jam'iyyar da ta gabata alhaji tayyabu abdullahi ya miƙa nashi sako inda ya ce shekar hudu kenan da nake jagoranta wannan reshen na jam'iyyar modem lumana fa afirka da ke na amurka kuma lokaci ya kai mu sabka mu ba sabon kwamiti ɗaukar wannan amana ina kira ga haɗin kan jama'a baki ɗaya a nan amurka da kuma a ƙasar mu nijar ita kuma hawa isaka wadda ta wakilci sabon shugaban wannan jam'iyyar reshen da ke na amurka ko menene kiran su ga shugaba isu muhammadu sai ta ce Wato abin da take gaya wa abokin aikinmu Abdulaziz shine gwamnatin Nijar ta bari 'yan adawa su faɗi albarkacin bakinsu. Ta ce suna so a ba kowane ɗan adam a Nijar 'yancinsa. Ta ce muna kira ga shugabanmu Amma Ahmadu mun san aikin da ya saba yi muna so ya ci gaba da yin hakan aiki ne da ya sa Nijar a gaba saboda ya yi an gani a baya. Da ƙarshe mun kuma tuntuɓi Asumana Muhammadu kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kan wannan lamari inda ya ce. Zan da zan cewa ina tabbatar maka da cewa eh, a cikin Nijar eh, tsakanin 'yan ƙasa shugaban ƙasa ba shi da matsala ga kowane a yau kuma shi a dalilin kullum yake kira kama wasu 'yan ƙasa da suka ware kansu da su zo su tare da shi su yi aiki. Eh, mutanen abokanmu ‘yan uwanmu ‘yan lumana lalle in suna son aiki tare da mu mun yi aiki tare da su makamanci ba manda wacan ta farko daga baya aka samu wata hatsaniya wadda ka san ɗan siyasa kullum shi hangen nesa gare shi. An dai gudanar da wannan taron na musamman ne cikin annashuwa inda aka yi kaɗe-kaɗe da raye-raye. Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na Amurka daga birnin New York da ke nan Amurka. To da la'agai da Abdulaziz Adili Turo. Sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma mu na gaba. Demokradiyya a yau. mu da saduwa da ku a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. An kammala taron ƙungiyar tarayyar Afirka inda kasashe 53 cikin 54 suka amince da yarjejeniyar kasuwanci maras shinge. Wai menene Najeriya za ta mora a wannan yarjejeniyar? Domin a halin yanzu masana'antunta da dama ba sa aiki. Yaya ƙwararru ke kallon yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniyar a bisa tsarin raba daidai kuma cikin adalci? Ku biyo ni a wata hira ta musamman akan muhimmancin wannan yarjejeniya da ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasashen duniya Alhaji Yusha'u Aliyu. Kafin nan ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Niger Sulemu Mini Barma da Shimfiɗa. One, two, three. da wannan kirge ne shugaban rikon kungiyar tarayyar afirka shugaban kasar egypt abdul fattah al-sisi ya kaddamar da ka'idodin farkon soma aiwatar da yarjejeniyar zelekaf ko kuma afcfta a ƙarshen taron da shugabannin kungiyar ta au suka gudanar a birnin yamai da nufin tabbatar da wannan daɗaɗɗen mafarki wanne ta hanyar sa kasashen nafiyar suka amince su cire dukkan shingayen da ke hana walwalar gudanar da kasuwanci a tsakaninsu zuwa ranar bakwai ga watan yulin 2019 ƙasashe 54 daga cikin 55 ne suka amince wa wannan tsari to amma 27 ne suka tabbatar da cewa sun shirya a soma wannan tafiya ba tare da wata jikara ba kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar kallahan kurau ke yi min ƙarin bayani to ai sai mu ce alhamdulillah ba kullum ake samun haka ba fiske in kun ka yadda su wanga eritrea da bai sinye ba cikin hamsin da hudu ashirin da bakwai sun yi haira tafiye tun tuni shekara guda sannu sannu ne za a yi za a farawa da ce ma customs su bar ɗauka eh, duwan bisa ga kaya wa'anda lalle an tabbata a farka aka kero su daga baya sauransu sai a yi ta yi kai nan da shekara goma ko ashirin aka yi a cimma abin Najeriya da jamhuriyar Benin na daga cikin kasashen da a yayin wannan taro suka saka hannu a kan takardun wannan yarjejeniya bayan wasi wasin da suka yi ta nunawa a kai a can baya. Mukaddashin ministan harkokin wajen Najeriya Mustapha Suleiman ya jaddada wa 'yan kasuwar kasar cewa ba abin da zai faru face alkhairi. Wato dama a harkar tsari na Najeriya akwai wani abu da ake cewa tsarin tattalin arzikin kasa wato economic recovery growth plan. So akwai plan da dama na tattada wayannan masana'antu na basu wato kafofi wanda za su iya samun jari da za su koma su ci gaba da aikace-aikacen su ci gaba da yin abubuwa a cikin kasa kwantar da hankalin su ba kuwa ai shi yasa aka ɗauki wannan lokacin kafin a sa hannu a ranar bakwai ga watan yulin 2020 ne yarjejeniyar ke fara aiki a tsakanin kasashen da suka riga suka yi na'am saboda haka shugaban kasar Nijar shugaban rikon kungiyar sai da yawo Isu Muhammadu ya bayyana cewa za su ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar ganin alkawali ya cika. Nous prendrons toutes les dispositions pour que au 1er juillet 2020 les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continental. Gurin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar kasuwanci a tsakanin ƙasashe 55 na nafiyar Afirka shine abin da ƙungiyar AU ke hangen cimma ta hanyar yarjejeniyar Zelekaf ko kuma AFCFTA matakin da masana suka yi hasashen cewa zai samarwa al'ummomin waɗannan ƙasashe dubban miliyoyin daloli a kowace shekara abinda ya kara wa shugabanni kwarin gwiwar fara tunanin duba hanyoyin bude iyakoki domin kai da kawon al'ummomi ba tare da wata damuwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger mun gode sule a hira ta da kwararre a fannin tattalin arzikin kasashen duniya alhaji yusha'u aliyu na fara da tambayarsa wai wace riba najeriya za ta samu ne a sakamakon wannan yarjejeniyar to ribobin suna da yawa kuma kowace irin ƙasa akwai irin ribar da za ta samu ribar farko in kin kalli ita afirka gaba ɗayansa in an cire shingayen ana maganan ƙasashe hamsin da biyar ne amma ƙasar eritrea ita ce wacce take ɗan ja da baya wanda kuma kamar najeriya ma ita ma ta ja da baya kamar afirka ta kudu ita ma ta ja da baya to ribar da najeriya za ta ci shi a da ko ko har yanzu eh a da kafin a mu wannan matsaya mm. to ja da bayan najeriya mu irin mu masu sharhi mun ta kira ga shugabanni da su daina sa hannu kawai don an kira yarjejeniyar kasuwanci kamar yadda aka kira na world trade organization wto a 1995 aka sassa hannaye wanda daga baya kasashen da suka fi ku karfi da ilimi da kuma kasuwanci da kuma fada a duniya suka mamaye kasuwancin duniya kamar misali abin da ke faruwa a yanzu to a wannan ma mun yi kira irin waɗannan din kuma shugaba buhari ya saurari irin wannan kiraye-kiraye shi yasa aka ɗan yi tsaiko kafin a shiga to amma shigansa na farko mu najeriya a cikin mutanen afirka gaba ɗaya wanda ake tunanin za su yi wannan kasuwanci mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu to miliyan ɗari biyu fa suna najeriya ne sannan kuma lokacin da ƙasar da take duka duka bata wuce kamar equatorial guinea ba su wuce miliyan 'yan kaɗan ba sai a ce kamar misali mutum miliyan ɗaya ne za su mori kasuwanci to a najeriya masu mutum miliyan ɗari biyu in mutum miliyan biyu ne suka tafi waɗannan yankuna na afirka to fa za su je su nemo arziki ne a matsayinsu na 'yan najeriya sannan kuma za su iya kawo shi najeriya to moriyan farko kenan in an buɗe shingen za mu fi kowane ƙasashe yawa wajen nemo waɗannan arziki kamar yadda yake saboda in kintina muka ɗauki afirka ta yamma wajen inda aka yi ta haƙe haƙƙin zinare in kin tafi kasar ghana za ki iske tarihin masu haƙƙan zinare mutanen najeriya suke da yawa haka afirka ta kudu haka ma har sierra leone to haka yake irin waɗannan ribobi da za a samu na farko kenan na biyu kuma akwai riba na ilimi saboda ƙasashe kamar irin su rwanda wanda wannan cire shingen wanda ya fara asasa shi a wannan lokaci shine paul kagame shugaban rwanda wato yana da zimma kuma su ne shugaban da muke kiransu proactive leaders waɗanda sun san matsalar mutanensu to riba ta biyu da za mu samu shine idan muka yi haɗaka da waɗannan ƙasashe za mu gane shin ta yaya suka yi kasuwanci suka kai shi karkaru kuma mutanen karkaru ke iya sayar da ayabar da suka noma ta yanar gizo to irin waɗannan shine za albarkatun da za a kama mutane a inda suke ya zamana cewa kamar mai yin garin kwaki a ƙasar imo ba a imo ɗin ba ba a oyeri ba ba a uguta ba ka tafi egboma ba a egboma ka tafi uguguwala can cikin kungurmin daji in ka je wannan wuri ka yi garin rogon ka za ka ga cewa za ka iya tallan shi ka sa hoton shi a gan shi sannan a ce ana so sannan ka je ka ci kasuwanka ka aika da shi kuma ba tare da ka biya haraji ba irin waɗannan mu muka fi yawa saboda idan kika duba small scale uh, medium enterprises wanda suke Najeriya wato ƙananan masana'antu ƙananan masana'antu duk faɗin Afirka ba ƙasar da take da yawan waɗanda muke da su sannan kuma kasuwa ne dama suke nema wanda idan suka nemi kasuwan yanzu za su ga kwarewar da afirka take nema saboda duk abin da za ka kasuwa sai ka gane me ake bukata to idan mutanen najeriya suka gane dama mutane ne wanda suka shahara da kasuwanci kuma suke shiga ko ina suke kasuwanci saboda haka za su zo da albarkatu sannan kuma akwai abin da ake ce ma technological revolution ko kuma industrial revolution sanda katuwa ta bude ma a afirka ana son abin da ake a najeriya saboda mu mun fi kowa abubuwan da ake bukata amma duniya ba afirka ba kawai gyara su ne da yadda za a siyar da kuma yadda za a kare su shine yake da matsala to sanda muka gane wannan za ki iske cewa a mun samu budewa na ilimi na masana'antu sannan akwai abin da ake cewa intellectual property yanzu kamar misali in kin ɗauki to masana'antar abin da ake cewa nollywood na fina-finai ai ta fara ne kamar wasa amma da yake an sa ilimi a cikinta da ta watsu ya kasance duk faɗin afirka irin kuɗin da ake samu a wannan masana'anta to yanzu ma zai bunƙasa ne saboda akwai wasu wanda misali kamar an buɗe waɗannan kasuwanci masu son su yi fina-finai in ka yi doka ka ce ba za a yi a jihar ka ba mai yiwuwa a ƙasar wanda za su ce a zo a yi wannan fina-finai za su tafi can su yi fim ɗinsu kuma su siyar ma duniya saboda duniya ta takura sannan kuma akwai ci gaba da za a samu idan arziki yawa a hannun mutane to kashe-kashe da fitintunu zai ragu saboda dole ne ne a irin wannan haɗaka a wasu abubuwa muhimmai da akan yi na farko shine akan nemo ta yaya ƙasa za ta nasara kuma ta yaya mu za mu yi nasara Ku biyo mu makon gobe domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. A madadin ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasashen duniya Alhaji Yusha'u Aliyu da wakilin sashen Hausa a Nijar Sulaimun Mani Barma. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku biyo ne a makon gobe idan Allah ya kai mu. inda za mu ci gaba da yin bitar yarjejeniyar kasuwanci marasa shinge da kasashe 53 suka amince a afirka mu wani lafiya to jama'a mun gode kwarai da gaske madina dauda yanzu kuma lokaci ne da sarfila hashim gumal zai zo muku da labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice baba silsibi na manyan hare-haren da aka kai cikin Amurka a shekarar 2018 matsalar taɓin hankali ne suka kai su kuma sama da silsi ɗaya na hare-haren waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen ko jim kaɗan bayan da suka bar wajen. Wannan ƙididdiga da aka gano tana cikin wani bangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron kasa wadda ke zama wani bangaren hukumar leƙen asirin tsaron kasa ta Amurka ta fitar jiyar Talata. wadda ta nazarin duk har-haren da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko kuma suka ji raunuka a ciki. jiya talata shugaban amurka donald trump ya kira jakadan birtaniya amurka jim da Roch sakare a wani yunkuri na watsi da rahoton jakadan ya bayar kan trump cewa shi da ne kuma maras kwarewa a cewar trump ta shafin twitter jakadan birtaniya wanda ba a maraba da shi a amurka ba wani mutum bane da aka samu wato aka damu da shi shugaban na amurka ya ce darach wanda shine babban jami'in diflomasiyyar birtaniya a nan washington tun shekarar 2016 kamata ya yi magana akan kasarsa da firaminista may akan tattaunawa ficewar kasar daga kungiyar tarayyar turai wadda ta kasa idarwa kuma kara ya ji haushin sukar da na yi kan yadda aka yi shirme wajen gudanar da al'amarin wata kotun amurka ta yanke hukuncin cewa baya bisa tsarin doka kundin tsarin mulkin ƙasa shugaba donald trump ya katse masu sukarsa a shafin twitter wanda hakan ya sake janyo suka ga 'yan siyasa da ke korar masu suka daga shafinsu na kafafen sada zumunta alƙalan uku na kotun ɗaukar ƙara da ke birnin new york dukkaninsu sun amince jiya talata cewa saboda shafin twitter na trump ya zamto shafin al'umma ba zai iya rufe shi ga duk mutanen da suka kyamincewa da shi ba. Tun farkon kwanakin da ya hau kan mulki Trump na amfani da shafin Twitter wajen fitar da wasu kudurinsa ya kuma mayar da martani ga masu sukarsa har ma faɗin ra'ayinsa kan kowane irin batu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya talata cewa zai duba a hankali kan yadda sakataren ma'aikatar ayyukan Amurka Alexander Acosta ya amince da wani sauƙaƙƙen hukunci kan zargin safarar yara ƙanana don lalata da ake wa hamshakin attajirin nan Jeffrey Espin sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da yake matsayin mai gabatar da ƙara. To madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani kuma shirin. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ba da umarni wato malam sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiya john ellison baba ya koma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da koshe da hantsi salamu alaikum Le monde